to an ganin shi ai hmm. oji eh, bai jami'u huma bai mukaddima ba fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna cikin muktasar khalil muna shahi na 310 muna cikin magana aka abin da shahi aure zakatun wa hajjin wanda kahu ya ru'una hmm. wala yujibu jam'uhuma wala akasaru ala tawil bin man hmm. jam'uhuma hada su ai musu akadi guda matan nan da an ce ana hada ai musu akadi guda to tara su nan wala yujibu ujubu da kayata da ibn qasim ba nan ba maliki na ba dan kasimu na shi ga abin da ya shahanci mu wana to hada su shi bai kayatar da shi ba to cewa bai kayatar da shi ba wal akasaru mahi yawan shurrahu na mudawwana sun ta ala tawil bil man cewa haramun na jam'uhuma wala yujubu wai bai halatta ba mun gane shi Allah ya ta damu da sawa ba hmm. wal fasi qawluhu wa sadaqul misl ba'dahu ai samu ko ba'du ko akwai hurin nan wal fasi muna jin karatun ga da kyau to sannan shi malam kuma yace budewa ga aure gabanin bina'i lalle ya an ka an ka hada su haka to a bude shi gabanin bina'i awo to ya riga an yi bina'i fa wasa sadaqil misli ba'dahu da hu an dubi ko ce amma sadaqin tankata amma ba'dahu da hu bayan bina'i awo ni <clears throat> ya ce malam ha ai wancan da ya yace ujibu jam'uhu ma wal aksaru ala a ala tawili bil man'i to la karahati ba ala tawili bil karahati na ba aw tawili bil man'i awo bil man'i la karahati muna tare to mun kare da wannan ha awo mun kare da wannan ko da ya sama ya sama adafi au ko kuma shi mai aure aure mata da sadaki amma sadakin nan ta da mana isbatuhu raf'ahu tabbatar da wato wannan auren da an ka yi ka ta ko tabbatar da shi to ya auta da mana ko ko ko ya kumsa izatu tabbatar da shi rab'ahu bude auren aure na an kai amma in an yi izbatin sa to auren nan kuma tabbatar da wannan wannan izbati to yana bude auren ya kumsa bude aure ina misali kadabu in kadabu ya abdin fi sadaqihi biya ta an ka neman bawa biya an ka neman bawa bawan gada za a armar da ita garai sai an ka ba shi an ka ba ta shi shi a sadakinta ta mallakai to in ɗaya ta mallaki bawa ƙaƙa ina arminta to tara man izbatu rabu an fahimci wannan ko to kaga yanzu nan ah, in an ka tabbatar da auren ga hakan ga to bude shi za a yi haka to mi mala yace wa ba'da libna'i tamlikfu wa ba'da libna'i tamlikfu in ko bayan bina'i na bayan an yi bina'i sannan abin ga ya zo hili to ta mallake ita mata eh? ai wannan ɓacin auren liso daƙi gina na liso daƙi gina aure ya riga ya ɓaci don haka za a buɗe shi ba da duhuli kuma a ba da sadakin tamka saboda kuma in an kai wannan to ta mallake shi inda ba a da bina ina ta mallake kuma za a ba da sadakin tamka yanzu bawa ya za hannunta kuma armi an buɗe shi ya ki zaba da shi ya sadaki kawo hmm. so mu zo ko kuma ya aure ta da gida malmunatin wanda yake ba a yanane ba gida na za a ba ta gida guda amma ba a yanane ba ko ko miji ya aure mata da dinari dubu wa in kana lahu zawjatun fa alfani yace an yi aure da duniya rubu amma in ta kasance mata sai ta to za a ba ta dubu biyu ka fahimta ko in ta zan mata ta yi to za a ba ta dubu biyu to kaga dubu ga da an ka bata da wanga dubu guda da za a bata ai don haka za a buɗe auren nan saboda akwai garari akwai garari domin ina ina ina gurgurdan sadaki akwai shakka saboda haka an bude wannan aure amma in an riga an bina'i to arme zai tabbata amma da sadaqul muslim domin aure na da to ni inda miji ya da sadaki dinari dubu ba zai hidda ita ba daga garinta ko kuma ba zai mata ba zai armota mata ba tare da ita wanga shaddi yanka yi to in ko ya hidda ita daga garinta ko ko ya armota mata to dubu za a bata sadakin ta koma dubu to nan armi ingantacce na don babu shakka gurgurun sadaki ko akwai akwai shakka inda shakka take wajen ziyada sai wanga abu yayi to in ya arma wata mata ko shi eh hijja ita da garin nan ni malla yace a cika wannan sharri bai lizince shi ba ai gabanin aina ba cikin sulu a kadina ba muna tare da kuwa bai lizince ba daga dai an ki makaruhi na ga wannan alkawali wala tun kun bai lizumce shi ba ya cika mata dubun ganadu waɗanda ya aliki su miji bisa ga wancan sharaɗe hmm? in khalafa ko in ya swaba bisa ga bata cikin waɗannan dubun hmm. kenan ya arba wata mata ko ya haita ita garin ko ya abin ga ne in khalafa ina misali mutai ka ya a harai suke falaki alfun ya ce in na hidda ke daga gari ko kuma da ɗakinki ko na armota mata ko nisa ɗaka to kina da dubu awo kina da dubu waɗanda za a baki in shi mijin nata au ko kuma an ambata mata dubu duk ita mata ita kuma da kanta azgadar ta kayar da alfan dubu kabla al'akari gabanin kulli ala zalika bisa ka ayi mata tishiya ka a hitar ita garin nan ka ayi mata sadaka ta san zauna ita kai da ita kai au ta ce to na a maka dubu mai gida amma da shafi kake ni kishiya kakai yi min sadaka kakai yi sarri daga garin ga ni dai jin dadin zama garin ga mu illa an tuzke da ma ta karara ba adala akadi bila yamini ko ko ba shi na ba a min hubo to sai inda ita ma ta kayar da ma ta karara abin da ya riga ya tabbata nata na bisa ga mijinta ba'ad akari bayan kullu aure ko bila yamin ba ta da rantsuwa ba wato kina anan an riga an kullu aure an yi komai ta salaki duk ta kasuwa mai wannan amma da sharadin karfi mata ɗaya daga cikin waɗanda to in haka na akwai motsi hmm. akwai motsi to mu zo to ga wani nan aw kaza wujni ufutaka bi mi'atin ala an uzawujuka ukuti bi mi'atin wa huwa wajhu shigai yace abubakar yace na'am yace ka armamin da yar uwarka da dinari dari bisa yan arman ma da yar uwata da dinari dari ba ba ko ne an ambata saraki ba to sai ake ce ma wajhu shigai awo shi a wajahu shigari akwai wajahu shigari akwai sarihu shigari akwai murakabu shigari to wajahu shigari zawujini ukhtaka ala an uzawujuka ukhti bim'atin oh wajahu shine wajahu shigari wanga to shi wannan wajahu shigari shi ma aure na wanda ake budewa muna tare da kuwa aure na wanda ake budewa don haka yan an kai wanga kulli ka armamin da yar uwarka da dari ya armama da tawwa da dari to wannan kulli ba ta sina ana bude shi gabanin bina'i amma in an riga an yi bina'i to ana zartar da shi da abin da ya yi yawa daga sadakin da an ka ambata da kuma sadakul misali in an riga an yi to mu zo wa in lam yusanni amma in ba ambata ba fa sarihu wannan shi ko shine sarihu wa wato kenan in ba ambaci sadaki ba kowace ka bani yar ka in baka tau awo ala Allah mahara eh awo to shi asarihu shigari to wannan haramun na madalla an buɗe fihi ciki wa in hi wahidati ko da ko guda ta an riga an an abin ganta to an buɗe wannan auren ijmallan to awo ba to wannan wa in hi wahidati yana son kawo murakkabu awo wanga babu wanda aka ambata ma sai asali to murakkabu shiga da shi kuma wato zawujni bincika bimi ati ala an wuza wuzuka binti mahara bin taka, ka arman min da yakka ala an wuza wuzuka binti bisan arma da saudiya majana wannan shine murakkabu to in an in an fara wanga da an ka ambata masa daki to an tabbatar da shi bi salaqul misli aksara min salaqil misli ko ku salaqul kismiya wancan da ba a ba za a bude shi abadan ha babu duniya ba a yi sunan adaras wa riyar wale da abadi dama shi wanga kabu cika shi yi hmm. an gane? Hmm. Awo, hukuna.